zauren VOA. Muna shiri na hamsin da tara daga ƙasar Nijar, inda shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustapha Sokoto yake jagorantar shirin. Yanzu zan miƙa ku ga Aliyu domin ci gaban shirin. Sha'anin matasa ana magana galibi ya fi ta'allaka da harkar tattalin arziki. Rashin aikin yi kamar da ta faɗa. Mm-hmm. Rashin abin yi. An yi karatu ba aiki. Duk ƙasashen na Afirka suna fama da wannan matsala na rashin aiki. Mm-hmm. Kana ganin yawan dogaro da neman aiki kawai daga wurin gwamnati yana da tasiri ga rashin aiki domin gwamnati tana da takaitattun iyakan ayyukan da za ta iya baiwa mm-hmm. da rashin ma'aikatu ko masana'antu masu zaman kansu da kamfuna da za su iya ɗaukar matasa aiki mm-hmm. magana ta farko kenan mm-hmm. magana ta biyu duk da cewa matasan suna cikin wannan wahala da kalubala magana tashin hankalin da muke yi kila su wanda suke aikata ya fi alaka da harkokin siyasa kamar dan adawa ya tura yara su je su yi bananan su yi can mhm. wannan jam'iyya ta sa yaranta su je su kai wa wancan hari mhm. maimakon irin tashin hankalin da mhm. ake da yake magana wanda ake can wajajen kan iyakokin Niger su tilabiri su difa da sauransu so kana ganin cewa akwai yawan dogaro kan gwamnati na samarwa matasa abinda za su yi maimakon a nemi wasu hanyoyi na daban da za su samu abi ko su yi noma ko su yi sana'a ko su yi kasuwanci ko su yi wani abu? Eh, yauwa eh, alhaji yanzu kun ga bisa wannan tambaya ta dogaro ga gwamnati. ƙungiyar mu ta matasa ba ta ma yarda ba da dogara bisa abin da gwamnati yake badawa ko yake yi da. Saboda babu gwamnatin da ta ishi kanta hatta wadatar da wasu shi ya samu ke ganin eh, cikin gabatarwa eh, na kaman rage wani abu tun da ba cikin fannin ba ne. Yau ni shugaba ne na wata makaranta, mm. babban makaranta da take koya aiki goma na hannu, ni ne Director General. Kuma da muka buɗe makarantar nan zan gaya muku a gaggauce babu dala gwamnati ko guda, babu dala ƙungiya ko guda. Wallahi tallahi abun da muke da ne namu ba ta hanyar wani ɗan siyasa ba abun da Allah hore mu ne sama ga miliyan ɗari takwas muka sa don mu taimaka ma gwamnati wajen horar da matasa don su zama matasa nagari domin kiyaye irin halin da matasa suke ciki a yau. mai nasara ma'aikaciyar kungiya Farm Action and Development kungiya ce mai zaman kanta mm. tana ayyuka don ta kwato ba mata da matasa incinsu. Me ana ki ra'ayi bayan wannan tashin hankali me yake janyo shi? Bisa kan eh, wanga al'amari da muke fuskanta a nan ƙasar Niger. Ina cewa matasa kamar yadda malaman Eh, malamin na kusa na ya faɗi mm. akwai Sha'a'i akwai talauci kuma al'ummomi talauci ya musu yawa kenan babu aiki babu abun yi sai su yi kokari su gani wace hanya za su bi don su samu ko abu da za ka yi ma iyalin akwai kuma da mun kai lissafi mun kai nazari muka gani a wurin matasa wata ran dan ka kare iyalinka sai ka bi wa'annan 'yan ta'adda tunda in kana cikin su babu yanda za a yi su taɓa naka kenan da yawan matasa suna bin bayansu don dai su kare rayukansu kuma su kare rayukan iyalinsu. E, a bayan wannan kuma akwai yawace-yawacen bindigogi. Hanyoyinmu tsarewa hanyoyi gaskiya sai an ƙara diba Tunda a nan Nijar bindigogi shigowa ɗaya suka suna shiga su huta yadda sun kaga dama. A so da yawa. Akwai lokacin da sevre ana kama bindigogin mai a so da yawa. sai ku ga yaro karami mun yi wani taro da matasa yan imanin shekara goma sha hudu a mutanen nan da yawa sun san bindiga yan jihar abala da sanam da mun kai aiki tare da su da yawa mata da maza duka duk wanda an ka tambaya ce e na taba ganin bindiga na gani ga wana ko na gani ga ubana ina ya fito da ita tunda ba ai ba soja ne ba aikin shi ba. kun gani ko akwai kuma wata matsala babba yanzu kowa cikin garurukan na surtu jihar filibiri al'umma ko ta ga mutum da take shakkun shi yana cikin ta'adda ba ta ba da labari ba su ba da labari tun da sojawan ma 'yan an ba su labari ba su mazan ɗaukan matakai dami ba su ɗaukan matakai tun da su harka da ake cema shi ba ka yin wani abu sai ka yi kira sama ka haɗi in ka haɗi kamin kuma a baka izini abu ya ci ya cinye ko ko wata matsala babba ko salula ka ɗauka kai kiran wani babban nan ga soje ka ce a gashi gashi sun shigo tsakanin hira kai da shi ne amma sai ka gani kwana biyu su 'yan ta'addan nan sun komo mun ji labari kai ka tona mana asiri yaya su 'yan ta'addan sun kai sun ka san da kai ka ka kwaɗi mu 'yan ƙungiya ne 'yan ong ne muna farmaso muna komi a duk lokacin da muka tai muka tara mutane tun da ni press ni da kaina nan da nake garuruwan duka na tilberi na yawon su tondi queen di ayori duka na ta in muna taro kullum ana jan hankali mu abun da zai hutawa da bakin ku ne shi tun da duk cikin taron nan baka san kowa awa ba a duk lokacin da an kai taro suna da mutunansu. To, wai tambaya da nake son ku yi kokari ku an sami shi ne kamar da muka ce akwai nau'i nau'i na masu masu tashi hankali nan kowa yana da wani buri da ya sa a gaban shi. akwai ta bukata da yake son ya cimma yanzu na san a Najeriya da kuma kan wasu iyakokin Nijar akwai 'yan ta'adda da muka sani masu yaƙe-yaƙe saboda aƙidar musulunci da sunan Islam kuma da malamin can ya faɗa. Amma yau kuma an zo an shiga wani hali na mutane suna satar mutane don samu kuɗi masu mankudan yawa kuma sai a kama mutum a ce a kama miliyan ɗari miliyan ɗari biyu da haka ma har biliyan. so kuma ana biya. kuma masu biyan kuɗi nan ba gwamnati ce take biya mutane ne da iyalansu suke sani yadda za su samu kuɗaɗen nan su yi abin nan ashe wannan saurin biya don a ceci rayukan 'yan uwa ba tana ƙarfafa ci gaban wannan al'amari na satar mutane ba misali? kamar cikin masu yaƙin ga akwai masu yaƙi saboda musulunci yadda suke ci akwai kuma bandi bandi su ne mutane eh. Eh, dabban akwai bambancin su yanzu masu aikin nan na eh, masu yaki saboda musulmici su ba su tarayya kamar suna da ƙa'idodinsu mm. da suke bi ba su tarayya banza banza ba su kashewa. Amma kamar yawon da kika yi a Tilabiri me kika gano a dalilin tashi tashi hankalin da ke baro a Tilabiri? Ni ca kawai ne bandi ne, talauci kai ne. To oh, yawa masu satar mutane. Masu satar kawai talauci ne. Amma ba an ce akwai 'yan ta'adda kasashe irin su Mali da Algeria da Libya da Nigeria da suke tsallakowa ba su shigo su yi irin wannan abubuwa a wuraren? To, fi sabila a ƙetare ban sani ba. Ni duk yawoci na bai kira da Libya. To shikenan. To hajiya bari ma sake duk za mu sake ba ku dama. Ba amma bari mu ba mutane farko mu je ra'ayinsu. To bismillah gabatar da salamu alaikum alaikum salam ni ne alhaji sai ku me ta ka fahimta na abubuwan da ke janyo wa'annan al'amura to malalla shi dai tashin hankali yana tare da lamarin ce zo mu zauna ka zo zo mu faɗa. Hmm. ka faɗi dan mi da babu haka eh hakika da babu tun da a daɗin ana kwatanta adalci ana kwatanta makaranta hmm. mutane suna da aiki sai yanzu mun washi gari mahi yawa jama'a wanda suka yi makarantar babai wasu ba su da hanyar talauci rashin aiki shi ya ka wanga da duk wani abu in ya zo sai ya hau bisa wannan talaucin na mutane na matasa sai ya hau bisa rashin aikinsu sai ya rawan e hakika in an ɗauki tashin hankali na cikin ƙasa na zamantakewa shi rishin adalci ne iko babu adalci kai zancen gwamnati don me ake dogara a mutane ba su dogara da gwamnati amma wajibi ne bisa gwamnati wanda bai iya ba aiki ya yi tsari da sa samu wani aiki wajibi ne duk yana cikin tsarin mulkin ƙasa da ƙasashe mm. zancen da honorable ya yi duka dai zancen ɗaya ne na matasa ne ba su da aiki babu makaranta kuma mutane ne sai an samu kuɗi dole su yi tsari duka babban matsalar tamu ita ce wannan babu babu adalci na kashe wuta wadda ta taso tsakanin makiyaya da manoma. Babu adalci a yadda za sa a yi umfani ƙasashen namu ai ba taulauci ba gare mu muna da arziki. Amma arzikin wasu sun maida shi nasu, sun da siyasa kasuwanci. Kana siyasa don kai arziki ba ruwanka da jama'a, in ka zo kai iko a handame kuɗin ƙasa babu ruwansu kamfanin ma a wani lokaci a nan ƙasanmu ƙasar kan tana da kamfani fiye da a kwana a tashi a kwana a tashi yau kamfanin na ƙasa nawa akwai tsari da ake yi na aiki duk in kamfani ya zo ga tsarin da aika ma gwamnatin baya cin hanci ya zo ya yi katutu sai ka san wani tunda mai neman aiki dama bai da kuɗin da zai ci hanci sai ka san wani in baka san wani ba to ba da za kai kenan tsarin na ƙasa zama kamar dinasti in abu ya zama kamar dinasti kenan sai ka sani wanda bai san kowa ba mahi yawa ɗiyan talakawan wa zai ɗarme musu gindi su ba zancen cecenta ba ne zancen wakar sani ne zancen rishin adalci ne aka shuka kuma sai aka washi gari ƙasashen namu Kana jin wasu daga can dalilan da ka gabatar su ne suke sa ƙungiyoyin 'yan ta'adda da masu sace-sace mutane suke samun sauƙin samun yara matasa almisali su shiga cikin su domin su yi aiki tare da su? Eh hakika matashi ga shi bai da aikin yi, ashe ma ƙauye bai da aikin yi ga nan a ƙauye akwai shekaru wanda shekarun aure. ne. Mm. in an kakkai wannan a ƙauye a birni ba matsala a ƙauye in kakkai wannan shekarun baka da arme ka zama abin dariya to wanda ya zama abin dariya hausa suke cewa in mutum ruwa na shirin cinye shi in ka meka mai takobi kama ki ai bai ba abin da ka kenan haƙiƙa shi yake sawa ba su da aiki sai talauci sai fatara su kuma wannan ai dama dan sun gane su ne in sun zo sai su ba yaron da bai san dala ɗari ba a mm. kuɗinmu na nan sai su zo su ce za mu baka mm. jika ɗari biyu da sun ba shi amsa ake mana kenan dama babban yaƙi da ta'addanci shine adalci a shimka adalci in an shimka adalci hakika ba a samu ba mm. wanda za su bi su dan misali yanzu wannan wanda suke ta'addanci za ka samu mutum a birni da gida mai kyau da mace mai kyau da mota da kyau ya turare su ne? Ba zai turare su ba. Wanda ya turare su wanda yake cikin matsala ne. Kuma yana tsammanin za su iya huda shi kuma kuɗin su ke ba. Suna da alaƙa da mm. masu fataucin ayoyi, da masu fataucin makamai, dama alaƙa ke da kwai. Ku ku ba mu kuɗi mu mu kare. ‘yan fatauci su ba su kuɗi su kuma su sayi kayan da za su yi ta'addanci su kuma su kare. To madalla, um, eh, bari in fara ma da tambaya kafin ka fara maganar eh, abin da kake kai magana. Malaman nan ta yi magana ɗazu na cewa um, ko da hukuma tana son ta yi wani abu ba ta da mutanen da ke ba da labarai hmm. na ainihin mutane an ce da ɗan gari akan ci gari. Um, mutanen da ke fama da waɗannan tashi-tashin hankali din akan yi zargin cewa ko dai kamar da ya ce wasu daga cikin nan wuraren suke su za su ba da labarin abin da ke wurin da shanun da ke wurin da duke da ke wurin da sauransu kuma ka san an sha ba da rahotannin ma kama wasu sarakuna na sani a Najeriya cewa suna da hannu suna aiki tare da waɗannan 'yan sace-sacen mutane din. So kana ganin cewa ita kanta al'umma ta farar hula ba gwamnati ba ba soja ba ba kowa ba su ma ba sa yin abin da ya kamata su yi don taimaka a kashe wannan wutar rikicin tashi tashi hankulan nan. Oke, salamu alaikum. Sunana Alkasum Abdurrahman, don ni mai ma'aikacin kungiyoyi eh, ne na ƙasa da ƙasa kuma mai zaman kaina. Zan ba da amsa bisa tambayar da kai kahin in dawo baya kaɗan. So, na daidai abin da ya kamata a sani business ce. inda kawai business ce, akwai kuɗi maƙudai suna yawo ciki. to wani abu ne wanda ke da wahala. Misali, idan mai kwarmata ma gwamnati bayani ko soji bayanai, idan ya kwarmata ko bai samun wani abu ko kuma yana ɗan samu wanda bai kai kawo ba. Idan su wa'ancan in ka kwarmata musu bayanai kana samun dubban daloli ko wani abu irin haka. To wani abu ne wanda ke da wahala. In ka ɗauki duka yakin da aka yi ƙasashe na ta'addanci, ko yaƙi ma na rashin gaskiya irin kamar Amerika a Iraki ko Afghanistan ko sauransu. Za ka ga GIS da suke zawa ko mutanen CIA in suka zo za su zo da kuɗi mararan. Wannan kuɗi mararan suna amfani da su wajen samun bayanai da wani sauransu. So, Allah ya taimake ni cikin duka ƙasashen da ake magana ko Mali ko Niger ko Burkina Faso ko Najeriya. Allah ya sa na yi aiki cikin ƙasashen kuma cikin yankunan da ake fama da wannan abu. Da waɗannan bayanai na Alkasim Abdulrahman za mu dakata a yau. Sai makon gobe za a ji ci gaban bayanan a madadin Aliyu Mustapha Sakkwato da ɗaukacin mahalarta zauren da abokin aiki na Yusuf Abdullahi da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Ni Madina Dauda ke sallama da ku. Mu huta lafiya.